بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقوى وتر رجب hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da shidda ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan alkur'ani mai girma yau za mu tashi babun iza ba alwakil shay'an fasidan nam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا babi idan wakili ya siyar da wani abu wanda yake batacce a mahanga na shari'a fa bai uhu mardudun cinikinsa tunkudadde ne ba a yadda ba حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال يكشي ناجي عقبة بن عبد الغافر cewa lallai shi ma uku din ya ji a basa izin al-kudri radiyallahu anhu ya ce ja'a bilal ila nabi sallallahu alaihi wa sallam bi tamrin barzani wato bilal radiyallahu ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dabino wanda yake mai kyau sosai irin dabinan na original فقال له النبي صلى الله عليه sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa min aina hada daga ina ka samu wannan dabino mai kyau haka sosai Kwale bilal sai bilal ya ce radiyallahu an kana indana tamrun radiyun ya kasance a wajenmu akwai dabino jabu akwai dabino irin mara kyau din nan mai dan tsamu tsamun nan rabitu minhu sa'aini bi sa'i sai na siyar da sa'i guda biyu da sa'i daya wato na siyar da sa'i guda biyu wato sa'i guda biyu mara kyan sai na bayar da shi aka bani sa'i guda daya mai kyan لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم da annabi sallallahu alaihi na ne haka nayi haka ne dan mu ciyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dabilo mai kyau mai dadi da qala annabi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu ya faɗa a yayin haka awwa awwa yace wayo wannan shine zunzurutun riba ainu fareren riba ainun riba wannan shine ainihin riba la taf'al kada ka ƙara aikata haka an gane ko daga yau kada ƙara yin abin da ka yi babu kyau ka ce za a yi canjin dabino guda biyu da dabino ɗaya babu kyau dabino mudu uku mara kyau dabino mudu biyu mai kyau a yi canji babu kyau ya saba ma shari'a a babi na canji ana yi ne misulun bi misulin sawa'un bi sawa'in yadun bi yadin ana yin misali da misali sannan kuma yawa ya zama iri ɗaya kuma ya zama hannu da hannu an gane wancan da kake gani mara kyan in za a yi canjin shi a mahanga na shari'a da wancan da kake gani mai kyau a mahanga na shari'a da mai kyan da mara kyan gaba ɗaya aunawa ake yawan su ɗaya in za a yi canji an gane wannan ko to haka idan har wani ya fi wani yawa to wannan shi ne ainihin riba babu riban da ya fi wannan an gane na'am walakin idan aratta an tashtariya sai dai idan kana so ka fi original din tabi'i tamra bi bai'in akhar wato ka siyar da ainihin dabinan da wani ciniki daban bi ma'ana ka yi amfani da wannan mara kyan ka siyar da shi da wani ciniki daban in ka siyar da shi ka samu kuɗi sai ka yi amfani da kuɗin ka sai mara kyan a ka sai mai kyan da shi an gane mai a yi canji dabino da dabino to sai ka yi amfani da kuɗin dabinon mara kyau sai ka sai dabino mai kyau da shi wannan shi ne gyara domin kai a tunaninka kila ka ce wannan